To sai kuma kashi na bin labaran. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi tar da kisan wasu 'yan arewacin Najeriya da ke kan hanyar su ta komawa gida da wasu 'yan sa kai a jihar Edo a ranar Asabar watan suka yi. da yake mayar da martani akan aukuwar lamarin daraktan ƙungiyar a najeriya isa sunusi ya ce dole ne mahukuntan ƙasar su kaddamar da bincike a kai ba tare da bata lokaci ba domin biwa waɗanda aka wa kisan hakkin su. a Juma juma'a ce labarin kisan waɗannan 'yan arewacin najeriya aka wata aka samu labarin kisan su wanda aka ce mafarauta ne da ke komawa gida daga jihar rivers ta kudu maso kudancin kasar bisa zargin cewa masu garkuwa da mutane ne amfani da jirage marasa matuki na fararen hula da 'yan ta'adda ke yi na ta'azzara barazanar rikicin ta'addanci a yankin sahel kamar yadda wani kundin bayanan sirri na najeriya ya nuna bayanan sun nuna cewa ire-iren waɗannan fasaha ce mai sauƙi wadda samun ta babu wahala kuma babu sarkakiya wajen amfani da ita kuma 'yan ta'adda a kasashen mali burkina faso da najeriya sun fara amfani da ita kamar yadda kamfanin lancin labaran faransa ya ruwaito a watan fabrairu 'yan tawayen abzinawa na mali sun yi ikirarin kakkaɓo wani jirgi mai saukar ungulu na sojin ƙasar ta wajen amfani da irin waɗannan jirage marasa matuka da na fararen hula gwamnatin sojin burkina faso ta sake kama wasu fitattun 'yan jarida uku abinda ke ta'azzara dakile 'yancin aikin jarida a ƙasar da ke macin nahiyar afirka kamar yadda wani rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya bayyana a makon da ya gabata ne dai aka kama Gwezuma Sanogo shugaban kungiyar 'yan jarida na kasar da mataimakinsa Bukari Uwaba da Luke Pagbegilium na tashar talabijin Channel BF ta kasar zuwa wani wuri da ba a tantance ba ya zuwa yanzu. Ana sauraron sashen Hausa ne na Radio France International. Qatar ta karbi bakuncin zaki na biyu na tattaunawa tsakanin gwamnatin jamhuriyar demokaradiyyar Congo da Rwanda. kana a waje ɗaya ta gana da wakilan kungiyar 'yan tawayen m23 a rwanda da ke marawa baya rwanda ke marawa baya kamar yadda wasu majiyoyi suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters shugaban jamhuriyar demokaradiyyar congo felix tshisekedi da takwaransa na rwanda paul kagame sun gana a birnin doha a makon da ya gabata a karin farko tun bayan da 'yan tawayen m23 suka zafafa hare-hare a watan janairu kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc ta ce za ta saurari bahasin jama'a kan karar da sudan ta shigar da daular larabawa ranar goma ga watan afrilun wannan shekarar zaman sauraron bahasin da za a yi a birnin hague zai mayar da hankali ne akan bukatar da sudan ta mika wa kotun ta daukar mataki akan haɗaɗɗiyar daular larabawa bisa zargin kare dokar da ta shafi kisan kare dangi. gwamnatin sudan ta kudu ta ce ta kama mataimakin shugaban kasar riek marshal ne sakamakon kokarin da yake na tada husuma kuma za ta gudanar da bincike a kansa karo na farko kenan da kasar ta ba da tabbacin ta kama mashar abinda manyan kasashen duniya ke fargabar zai sake kawo yakin basasa a kasar rahotannin kama mashar da daɗin abokin hamayyar shugaba salva kiir ya haddasa kiraye-kirayen taka tawata taka tsantsan lamarin da ya sa makwabciyar ta kenya ta aiki da tsohon firaminista raila odinga don sassauta tankiya har yanzu dai tare ake da sashen hausa na radio france international adadin mutanen da suka mutu biyu bayan girgizar kasa mai karfin 7.7 a myanmar ya zarce dubu guda a wannan asabar a inda masu aikin ceto ke ci gaba da zakulo karin garwaki daga baraguzan gine-ginen da suka ruguje a wata sanarwa gwamnatin sojin kasar ta ce an gano garwaki dubu ɗaya da ɗari biyu ya zuwa yanzu kana wasu dubu uku watan dubu biyu da ɗari uku da saba'in da shida sun jikkata wadda kimanin da talatin kuma suka bace sanarwar dai ta nuna adadin mamatan na iya karuwa inda ta ce ana nan ana ci gaba da samun bayanan waɗanda suka rasa ransu. rundunar sojin isra'ila ta amince da cewa ita ta kai a farmaki kan motocin ɗaukar marasa lafiya a birnin gaza bayan da ta ɗauka cewa ana amfani da su ne wajen yakarta a yayin da hamas ke caccakar matakin a matsayin laifin yaƙi wanda ya yi sandin mutuwar mutum guda lamarin ya uku ne alhadin ta gabata a garin tal al-sultan a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza kusa da kan iyakar masar dakarun isra'ila sun kai farmaki a yankin a ranar 20 ga watan maris kwanaki biyu bayan da rundunar sojin ƙasar ta dawo da hararen sama a kan gaza biyo bayan tsagaita wuta na kusan watanni biyu hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kashedi akan matsanancin karancin abinci wadda ba a taɓa ganin irinsa ba bayan da ta samu koma baya na kashi 40 na kudaden da take gudanar da ayyukanta a wannan shekarar lamarin da ke jefa aikin agajin ceto rayuka na mutane miliyan 58 cikin hatsari hukumar da ke hukumar ta ce duk da gudunmuwar da take ci gaba da samu daga gwamnatoci da ɗaiɗaikun mutane tana fuskantar kuma baya daga kudaden da take samu daga masu bayar da gudunmawa a wata sanarwa hukumar michel kwata a birnin rome ta ce adadin mutane kudaden da suka daina shiga mata da kuma yawan masu neman gudunmawa ya janyo matsala mai girma da ba a taba gani ba duba da biliyoyi